الإمام القيم رحمة الله عليه في كتابه تحفة الموجود بأحكام المولود يسي فصل المجلس نشدة فصل الفسد ومما يرجب في الولد ما رواه مسلم في صحيحه لجتكن أبن التيساء في قرية المتنى دينا أبوه ألا يباشر عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي حسان قال توفي ابنان لي فقلت لأبي هريرة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم آه، آه، سمعت للرسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا تحدثناه تطيب به أنفسنا عن موتانا أبو حسان تابعين الماجر أبو هريرة رضي الله عنه يتي أعيش آه، بي سخمت يا قدامه توفي ابنانه آآنا بي سقمت فقلت لأبي هريرة سينسيم ما لمم أبو هريرة سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا شنكاد وانا حديثي لجمائتي صلى الله عليه وسلم تحدثناه به تحدثناه لذاك بامشي تطيب به أنفسنا لذاك تازوش يمو تيسني حتى شيء من زوش يمو an na har mu ji zuciyar mu ta sanyi ta kansa su a game da waɗanda muka suka mutu mamatan mu waɗanda muka rasa su qala na'am sai na gore ce tabbas na ji manzo sama yana faɗi yana cewa siraruhu da anisul jannati ƙananan yara da suka mutu ba su balaga ba Ku a aljanna su ne da amisul janna su ne wasu ƙwari jam'i ne na du'umus wasu ƙwari ne waɗanda za ka gansu ba su rabuwa da fitila kamar yin waɗannan ƙwarin duk inda haske yake tunan suke to su ne da amisul janna suna nan a cikin aljanna su ne ƙwarin aljanna ke يتلقى أحدهم أباه daga cikin su zai zo ya haɗu da baban shi an abu abuwaihi ko kuma riwa wata ruwaya aka ce iyayensa guda biyu da baban shi da babarsa fa ya akhudhu bi nahiyati thawbihi aw yadihi sai ya je ya kama tufafin baba ko tufafin su duka aw yadihi ko kuma su je su kamo hannun baba amma akhudhu ana bisanifati saubika hada kamar yadda yanzu na kama tunan rigarka jefa rigarka shine sanifa fala yatanaha ba za su gushe ba hatta yudkhilahu Allah wa abahun aljannata ba za su gushe haka ba sun ma'ale ma iyayensu har sai Allah shi da su da iyayensu aljanna baban da babar sai su shige aljanna eh. to kaga wanda yana cikin ma yughjibu fil walad munqata cewa daga cikin fa'idojin samun ɗa akwai ka haife shi ka raka shi amma walam ya bulugi hinsa bai kai ya balaga ba to idan ya je lahira yana ɗaya daga cikin sabubban da za su ja mutum ya shiga aljanna zo su kama rigar babansu su manne mai ce ya Allah kafan mu kafar babanmu kafan mu kafar mamarmu sai Allah duk su shiga aljanna tare da iyayensu wannan hadisin al Muslim ya ruwaito shi أتشين كتاب البر والصلة والآداب باب فضل من يموت له ولد فيحتسبه هو فيحتسبه باب وان أنت زي متو سيني ما الله يباش لا دا أخمكم الرشن بين ذا كنجته وقال الإمام أحمد حدثنا وكيء حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة عن أبيه أن رجلا كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ابن له wani mutum ya kasance yana zuwa wajen annabi sallallahu alaihi wasallam tare da ɗansa wannan yana nuna mana idan za ka je wajen alkhairi ka kama ɗanka ku tafi masallaci ka kama hannun shi ku je za ka je wata ziyara ta yan uwa ka kama hannun shi ka tafi ka koya masa yadda ake yi za a je da mara lafiya ku tafi tare duk wanda ana bukatar su ka gani faqala lahun nabi sama a tuhibbuhu ya ma'aikin Allah manzon sa ne kana san dan nan naka manzon ma ya iya karantarwa فقال يا رسول الله أحبك أحبك الله كما أحبك sai ce ai ya ma'aikin Allah san da nake masa ina san Allah ya maka irin wannan soyayya san da nake ma dan nawa to ina san Allah ya maka irin wannan soyayya آه، هذا سوية تتحسيسي ففقده النبي صلى الله عليه وسلم أنا لم وترى نسيمك من لن يزوب على أنها سيما رسولة ما فعل ابن فلان لم وانا تنن بيك يزوى دشي ويمي فارد شيني قالوا يا رسول الله معك sai ya ma'aikin Allah ai ya rasu فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبيه لجنان في مسلم يشيم بابا أما تحب أن لا تأتي بابا من أبواب الجنة إلا وجدته ينتظرك عليه شن باكا سن قوفا شن قوفو فنن بدا تقش نا الجنة قوفا دكزو وشيوا sai ya zama kana ganin ɗanka yana jiransa a wannan ƙofar yana cewa tare za mu shige ya baba فقال رجل سيوان متنية يا رسول الله أله خاصة أو لكلنا سيسي يا ما أيتن أنا شيء وانا أكمس وانا تقوم جب كلكم قال بل لكلكم من سمسي دكنا وهدموا هدموا أباوي شبني هدموا wal amma me ake bukata sharaɗin shine asabu juriya juriya akwai ciwo alwaladu mabkhalatun mahzanatun majibana ba yakan sa ka zama rago a ce a zo ga wani abu na jarumta ka je kalli ya'yan to yanzu idan aka je ni to sai ka je ka ji kama ka sannan mabkhala su suke sa mutum ya a a bada taimako sai mutum ya kwashe ya bada su ne zai yi a gidan shi gobe da safe idan aka zo za su tafi makaranta ne zai ba su kaga mabukhala ce sannan mahzana na jama mutum damuwa damuwar rashin sa eh. ko ba sun dame ka ba sun dame ka a gida kaga in suna nan aiki su sannan da kai kwana ɗaya baka gan su ko za ka shiga damuwa wani ya zo kai sabon fenti ya bata wani ya tsako maka littafi ya yaga kai ta faɗa da ka ga kwana ɗaya kuma baka gan su ba sai ka fara begen su a dawo da su قال أحمد وحدثنا عبد الصمد حدثنا عبد ربه بن بارك الحنفي حدثنا أبو زميل الحنفي قال سمعت ابن عباس يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حديث سند سند غوني ya ce man ya ji manzo sama yana cewa man kana lahu faratani duk mutumin da ya samu ‘ya'ya biyu suka gabace shi mutuwa su ne faratani in an ce alfarat a sabiq kenan wanda ya gabace ka shine faratuk sabiquka wanda ya gabace ka duk wanda ya kasance yana da farafani yana da waɗanda suka gabace shi daga cikin ‘ya'yansa guda biyu min ummati daga cin al'ummata da halal jannata to ya shiga aljanna dan aljanna فقالت عائشة رضي الله عنها بأبي وأمي أنت فمن كان له فرط أنا جئت سينا بعد فانت محي في أتاد محي فينا بريكا كودا ديني كودا ديني فقال ومن كان له فرط يا موفقة حقا نجوان دي كتن سينا دع لا دي ما يقبع سيش يموت يا موفقة يا كي ود الله إذا كدبتا أكن جاتي كتن قالت فمن لم يكن له فغط من أمتي sai ta ce ya ma'aikin Allah wanda shi kuma bai mutu na shi bai mutu ba fa dai ya yi suka girma wa bani na shuhuda qala sai ce fa ana faratu ummati lam nusabu bi dhikri mazan ne ce to ni ne na gabaci da al'ummata Allah zai jarrabe su da wata musiba ta mutuwa kaman kaman kaman mutuwa ta ba babu musibar da ta kai mutuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa kaga sahabbai sun gidi shi sanadin hadisin yana da rauni amma ma'anoninsa suna da kyau kuma suna da goyon baya iyaka wanda kawai malamai suka sabani a shi ne na ɗaya mai ɗaya domin da hadisai sun zo suna faɗin biyu ne uku hatta hadisin bukhari na karantarwar da manzo sama yanzu yana ma mata ga hadisin nan a gaba an faɗi biyu ne an faɗi uku wata mata ta tambaya ta ce ko ɗaya ko biyu ne mahaifin su ya ce ko biyu ne amma na ɗayan to shi ne wannan riwaya ita ce wannan riwaya ta abin nan man kan lahu fa afani din nan gane to to gashi musibar dai kasuwar manzo son ba karaman musiba ba ce وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للنساء من ظل يشيم معك ma min kunna imra'atun yamutu laha thalathatun min alwalad babu wata mace daga cikin ku da ƴaƴanta uku za su mutu illa kanu laha hijabun min an-nar fa shi sun zo mata sanadiyar sha makance ta daga shiga wuta fa qalat imra'atun hakimatun ce wata mata ne hikima ta ce wasnani ko biyu ne fa qala wasnani man sun ce ko biyu ko biyu ne ko biyu ne akwai riwayar da ta zo mun karanta da ku a cikin al mufrad manzo sun ya ce waye uqub a cikin ku al-uqub waye a cikin ku wanda bai da bai da komai sai suka ce man la walada lahu sai wanda bai da da sai mutum ya ce العقوب من لم يمت له ولد وانت تعيش shi bai taɓa mutuwa ba shine وانا ka gane آية وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة نهره ورواه عن النبي صلى الله عليه وسلم مسعود وأبو برزة الأسلمي رضي الله عنهما وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يموت له ثلاثة من الولد شيء امرأة nan kuma musulun ba wani musulmin da ake shi uku za su mutu lam ya bulugu hinsa ba su fara yin sabo ba fatamassahun naru balle kuma a ce wuta za ta shafe shi illa ta hillata na kasam sai dai domin kwancewa rantsuwa Allah ta hillatul kasam din nan ne wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya قواتي أبو بطي صمم متعة شين تهيلة القتل ده شين فوق بيتنا نحرغنهم وشياطين ثم عنهم حول جحنم جسية وانا ودى ألا يجي ويتشي هاقا يوم في روشي وائي تمصه النار زيد عن جزاه انت هو زيد جزاه انت يشين تهيلة القتل ده هاقا أفكو فيه وفي صحيح البخاري من حديث أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من الناس مسلم باب ون مسلمي أتكم متعلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغ الإنسع إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياه فهو فلل رحمة الله يكيم وأن آية يا الله تعالى يتابع من على الجنة وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال أتت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم بصبي لها wata mata ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ɗanta faqala ta ce ya nabi Allah da Allah la ta ce ya mai Allah yi wannan dan nawa addu'a Allah ya ban min shi falaqad dafantu thalathata ce wallahi na zama mai wabi aya uku na rufe na uku suna mutuwa faqala dafantu thalathata dafanti thalathata ce uku uku kika rufe قالت نعم تشيئي قال لقد احتضرت بهزار شديد من النار من سميت حقيقة تنسى مكارية من جرمة لقوتها haka manzo mai ce ta zo ta ce a mata addu'a Allah ya ban mata wannan sai nan manzon da sanin bai mata addu'a ba bai ce Allah ya bar ba ko amma za ta so ta gan shi قال ابن القيم فالولدان إن عاش بعد أبويه فالولد إن عاش بعد أبويه نفعهما آه إذا يرايو باين إيا ينسى زي أمفانيسو وإن مات قبلهما نفعهما هما إذا يموت كافنسو زي أمفانيسو وإن عاش معهما نفعهما جين إذا كما يرايو تاغدسو زي أمفانيسو سودا خاجة دي إن أخفاء الشاي إن عاش بعد أبويه بعد أبويه أي توفي فيدعو لهما ويستغفر لهما في شيء